الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة بركة متساكسه سادوا a wannan lokaci mai albarka lokaci da muka tattaro domin karatu da bayani akan ayoyin alkur'ani mai girma bugu da ƙari barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na kan dahar a wannan birni namu mai albarka katsina barka mu da sake saduwa a wannan maraice na ɗaya ga watan ramadan na wannan shekara ta 1433 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da 20 ga watan bakwai julai shekara ta 2012 miladiyar annabi isa alaihi salam idan tarihin ya inganta jama'a kamar yadda muka yi bayani darasinmu a wannan shekara ya fara ne daga farkon suratu baha kuma mun yi bayanin cewa suratu baha sura ce wadda aka saukar da ita a makka don haka kamar sauran surori da aka saukar a makka wato tana ainihin treating uh, ilaj wato abinan a uh, uh, za zamu ce tana faɗakar tana tarantar da al'amura waɗanda suka shafi akida kamar yadda za mu gani sura ta fara da faha mun yi bayani kan faha wasu ce yana cikin sunayen annabi muhammad wasu ce ana nufin ya rajul wasu ka ce ana nufin ya habibi ala halin muka ce mun fassara wannan kalma da abin da magabata suke fassara su da ita Allah subhanahu wa ta'ala da ya fara bayani sai ce ma an anzalna alaikal qur'ana A nan, an samu Allah shine mai saukarwa ainihin duk abin ilmin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala magana akida ne an samu ainihin alika kai ya Muhammad manzanci haƙoƙin manzanci da sauransu al'amura ne na aƙida inzal saukarwa ɗin saukar da me saukar da alƙur'ani abubuwa waɗanda suka shafi alƙur'ani mai girma al'amari ne na aƙida sannan akan ainihin shi alƙur'ani wanda shi alƙur'ani shi ne ainihin kundin constitution wanda yake fassara la ilaha illallahu ma'anoninta ainihin fassarorinta sharruɗanta rukunanta abubuwan da suke warware ta da sauran ire-irensu wanda akan ita kalmar nan ta shahada wanda ita ce kalimatar tauhid ita ce kalimatar haq akan shi ne duk gwagwarmayar da aka yi a doron ƙasa tsakanin manzannin Allah da makiya Allah subhanahu wa ta'ala tsakanin mabiya manzanni da mabiya dagot duk akan ainihin wannan ne aka yi gwagwarmaya ita wannan sura tana daga cikin surorin da suka karantar da gwagwarmaya da ta fi shahara a tarihin duniya domin da an yi maganar annabi musa to za ka ainihin wato koma cewa an yi magana akan wani manzo wanda ya shahara daga cikin manzanni a wajen gwagwarmaya manzo daga cikin manzanni waɗanda suke zaɓaɓɓu ulul azumi waɗanda aka saukarwa da littafi mai girma wanda Allah maɗaukaki ya tabbatar da wannan a cikin alkur'ani mai girma da an taɓo maganar annabi Musa dole ne za ka hango maganar fir'auna fir'auna wanda yana daga cikin shugabannin da suka yi ɗagawar da ba a samu irin su ba a doron ƙasa wanda ya fito don nufin rushe aƙida ya nuna ma babu wani allah sai shi karshe ma yace in ma har akwai Allah to shine wanda shike mafi daukaka fir'auna da ya gwada teku yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti waɗannan koruma rukoguna tekuna duka karkashi na karkashin iko na karkashin mulki na suke gudana wannan fir'auna ya yi gwagwarmaya don kare kariya ya yi gwagwarmaya wajen ƙoƙarin karya ikhlasi ƙoƙarin karya tauhidi karkarin rushe akida ta islama amma bai sha ba annabi musa alaihi salam duk da raunin shi da raunin mabiyan shi muga ga yadda allah subhanahu wa ta'ala ya gwada musu halakar da fir'auna a cikin ainihin tekun da ita ta ɗauko annabi musa alaihi salam yana jariri a cikin kwando yayin da ake neman jarirai a kashe su ita wannan tekun ta ɗauko shi ta kawo shi gatsa mutanen gidan fir'auna suka ɗauke shi ya tashi Allah ya zaɓe shi ya zan manzo fir'auna yana neman shi ya kashe sai gashi an turo shi musan nan bayan da ya hijira yadda aka ba shi manzanci cewa iza abu ila fir'auna inna hutaka. so wannan sura tana daga cikin surorin da suke ainihin wato bayani akan ikhlas ma'ana akan tauhidi akan aqida a lokaci guda kuma surar mun yi bayanin cewa tana karantar da mu cewa addinin Allah sauki gare shi Allah sauki yake nufi da al'umma alkur'ani sauki gare shi sannan manzancin da kanshi sauki ne imanin ma sauki ne ibadojin da ke cikin addinin gaba su sauki ne saboda haka addini ne na salama addini ne na zaman lafiya addini ne na tausayi addini ne na jin kai addini ne na yan uwantaka addini ne na taimako addini ne addini ne addini sai ka fara lissafin mahasin din wanda ba za ka iya lissafa abubuwa kyawawa wanda addini ya kunsa ba za mu karanta wannan sura a matsayin wato kira ga waɗanda ba su yi imani ba kada su koma makomar da fir'auna ya koma su yi kokari su taho su koma makomar da annabi musa da sauran manzannin allah suka koma sa'ilin nan wannan sura za ta yi kira ga sauran mu'minai su ɗauki addini da sauƙi su ɗauki addini wato sauƙi ke gare shi kada su wuce gona da iri guluwi haramun ne shari'a ba ta yadda da shi ba yan uwa musulmi kada in kusuka ku da surutu zan roƙi alaramma ya sake karanta mana waɗannan ayoyi tun daga farko har zuwa ainihin inda ya tsaya jiya domin mu ci gaba da bayani da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ‘yan uwa za su lura yayin da muka zo fara karatu a wannan shekara ba mu tsaya da a yi addu'a mu buɗe mu shafa ba yayin da muka kammala karatu ba mu tsaya mu yi addu'a mu shafa ba to dama can dai kun san mun sha'i muku bayani waɗannan abubuwa al'adu ne namu ba tabbata ba a sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi bincike mun kalubalanci su wani wanda yake da hujja babu saboda haka samina da aka yi a ainihin wato Abuja a wannan shekara ta kai ƙarshe matuƙa cewa alkhairu kulluhu ba. duk alheri in ana neman shi yana nan a wajen biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi shine shugaban masu wa'azi shine shugaban masu tafsiri shine shugaban masu nasiha yaya yake gabatar da wa'azi in zai fara yaya in ya gama yake rufewa wannan shine abin da muke so mu tabbaka don mu samu tabbatuwa akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. amma har yanzu muna fatawa idan akwai wanda yake da hujja na budewa da addu'a da rufewa da addu'a hannu biyu biyu za mu amsa mu yi kokari mu ɗabbaka amma dai zuwa yanzu binciken waɗannan abubuwa guda biyu bidi'o'i ne waɗanda ba su da tushe a tsarin musulunci amma mun riga mun saba da su in ka ce a bari wani sai ɗauka ma gaba ɗaya kama kafirta amma wannan ba maganganun mutane suka dame mu ba abin da ya dame mu shine mu dace da sunna mu ɗabbaka abinda Allah da manzo ya ce muna fata Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu bisa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طائر ما القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى نعم. الله لا الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا وقال وقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبسي لوجد على النار هدى ولما أتاها نودي يا موسى alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'anzanna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukar maka alqur'ani dan ka wahala ba ka shiga cikin ainihin kunci halin damuwa da kakanikai ka yi ta yin ainihin ibada da karatu da kaiwa da komowa da ya fi karfin ainihin abinan jikinka a'a mun saukar maka da alkur'ani ne saboda me illa ta zikiratan liman yakhsha saukar da shi ba wani abu ne face ta zikiratan tunatarwa ne liman yakhsha ga wanda ke jin tsoron Allah ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafin shi ya aiko manzan shi littafin da manzan a matsayin rahama ga talikai sauki ga talikai Allah maɗaukaki ya yi jin kai ne da rahama da sausai da falala ga al'umma da ya saukar musu da alkur'ani mai girma da ya aiko musu manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam da allah bai so ba da sai ya su a cikin bata su zan ba su da bambanci tsakaninsu da dabbobi illa tazkiratan liman yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala yace ba mu saukar maka da littafi ba face don ya zama tazkiratan ashe littafin ba littafin laya ba ne ashe littafin ba littafin rubutun sha ba ashe littafin ba littafin hatimi ba sannan ba littafi ne irin na a karanta tarihi ko kisoshi a ji a tashi a abin nan ba littafin babban makasudin saukar da shi shine tazkira ma'ana tazwa saboda haka ne malin shinqiti yace mafi bayyana daga cikin fassarorin wannan ainihin jumla shine mu ɗauki illa ta zikiratan liman yakhsha a matsayin ai ma anzalna alaikal qur'ana illa tazkira ai illa li ajali tazkira mun saukar da shi ne saboda tunatarwa saboda me tunatarwa liman yakhsha tunatarwar ga wanda ke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa ya khafu azaba yake kuma jin tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala shi wa'azi tunatarwa ba kowa da kowa yake amfana ba kamar yadda muka faɗi jiya Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu sabbih isma rabbikal a'la yace fa zakkir in nafa'ati zikira. yaya bayani yake alarma فذكر النفعت الذكرى سذكر من يخشى ويتجنب على شقى الذي يخشى wanda yake jin tsoron Allah huwa sa'id shine mai arziki shine na kwarai shine mutumin kirki wanda bai jin tsoron Allah ko shine shaqiyi shine dan iska tafaffe wanda babu ruwan shi da Allah babu ruwan shi da koyarwar addinin Allah ko manzon Allah ko bautar Allah da sauran ire-iren su Allah ya ce fa zakkir kai wa'azi kai tunatarwa inna fati zikra idan tunatarwar wa'azin zai zama mai amfani ka'idar ita ce sayadhakkaru man yakhsha wanda ke jin tsoron Allah zai wa'azu to da ka kai da kanka mai sauraro kana iya ɗaukan ainihin kanka ka aza bisa mizani idan ana wa'azi kana jin shi a jikinka kana ƙoƙarin riƙe shi kana ƙoƙarin aiwatar da shi da nisantar abin da ya hana da kwatanta aikata abin da ya umarni to akwai alama kai mutumin kirki ne akwai alama kai sa'id akwai alama kai mai jin tsoron Allah ne domin Allah ya tabbatar a nan cewa mai jin tsoron Allah ne zai wa'azu shi kuwa lalatacce ba sheki tababbe dan iska marar arziki dan wuta to shi bai son wa'azi bai ainihin son ya ji ana wa'azi bai bai wa wa'azi goyon baya bai ainihin zuwa wurin wa'azi ba zai saurare shi a rediyo ko talbishin ba kai masu wa'azin ma suna faɗin gaskiya abokanan gaba shi ne ƙarshe sai dai ka je yana fasara cewa ana zagin mutane ana kawo fitina da sauran ire-irensu to wannan Allah shi ya ba mu labarin shi a nan ya ce wa ya ta janna buha al'ashka mafi tsiyacewa mafi iskanci mafi kasancewa ɗan wuta mai ainihin tawaye ya ta janna buha yana nisantar wa'azi wa'azi din nan abinda ake nufi da wa'azi ko tazkira tunatarwa shine al-mau'izatu lati talinu laha qulub wato irin wa'azin da zukata suke tausasa idan sun ji wato saboda irin waɗannan wa'azozi zukata suke tausasa zuciyar kafiri ta tausasa ta koma mai imani zuciyar fasiki ta kyautata ta koma ta ainihin abin da mumini na kirki zuciyar ɗan bidi'a ta tausasa ya koma cikin ahli sunna zuciyar ainihin wato waɗanda suke 'yan kama karya ta sausasa su koma masu adalci da sauran ƙere-ƙerensu wannan shine taskira fatamsilu amrullah kwatanta aiwatar da umarnin Allah fatamtasilu amrullah zuciyar idan ta ji wa'adin sai ta koma ta rika aiwatar kwatanta aikata umarni na Allah subhanahu wa ta'ala wa na haya ta kuma koma tana nisantar abubuwan da Allah maɗaukaki ya hana wannan alama ce a fili wanda kai da kanka za ka iya ɗaukan kanka ka sa a mizani mizanin mutanen kwarai ko kuma mizanin mutanen banza mizanin su da ko kuma mizani na al'ashika ce kiye tababbu lalatattu yan iska wa'azi ne ainihin mai rarrabewa ma'azi za ka ga mutanen kirki suna son shi lalatattu ba su son shi saboda haka ne Allah maɗaukake ce sayadhakaru man yakhsha wa khassa bitadhkirati man yakhsha duna ghayrihim ya keɓe cewa waɗanda ke jin tsoron Allah su ne suke son wa'azi su ne suke wasuwa banda su da li'annahum humul muntafi'una biha domin masu jin tsoron Allah ne kawai suke fa'idantuwa da wa'azi wanda bai jin tsoron Allah da ayi da kada ayi duk ɗaya ne ya ɗauke shi da tutu da wa'azi da tatsuniya duk ɗaya ne كقوله تعالى كما يد الله سبحانه وتعالى يتوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على رمى الله يتوى فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أنا الله سبحانه وتعالى yake umartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sauran masu wa'azi waɗanda suka ɗauki amanar wa'azi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran ainihin abin nan sahabbai da mabiya cewa fa zakir bil qur'ani kai wa'azi ka tunatar da alqur'ani mai girma saboda haka wanda ba mumini ba dan damfara ainihin wanda ba musulmi ba ko kuma dan bid'a shine in ya yazo wa'azi ba ruwan shi da karanta alqur'ani da yin bayani a fahimci wa'alolin alqur'ani shi babban makasudin shi ya kawo falalar shi ya kawo falalar shehunan shi da sauran ire-iren su saboda me saboda qur'ani ba damuwar su bane a wurin su kana da abin da in ka karanta a sakan guda zaka samu ladan karatun alqur'ani daga bakara annasi sau dubu ɗari shida saboda haka su in ka ji sun kawo kayan alqur'ani mai girma Kar so suke su nesanta su tumfuɗe gaskiya su tabbatar da fatan su da ainihin bid'ancin su da sauran ire-iren su amma masu wa'azi na Allah manzannin Allah da wasu wa'azi na sunna zaka ga wa'azinsu kala Allah ne kala Rasulullah kala Allah kala Rasulullah bini bini da an ce kaza sai a ce kamar yadda Allah ya ce a cikin Alkur'ani a kawo aya da an ce kaza sai a ce kamar yadda Allah ya ce a cikin Alkur'ani a kawo aya kamar yadda manzo ya ce a cikin hadisi a kawo hadisi shine abin da Allah madaukaki ke nufi a nan fa zakkir bil qur'an yi wa'azi da al-qur'ani wa zaka wasa man yakhafu wa'id wanda yake jin tsoron narkon azabata wanda yake jin tsoro na yake jin tsoron azabata yake jin tsoron fishina na kai mushi wa'azi da al-qur'ani mai girma ma'ana zuciyar shi za ta sausasa zai shiryu da wa'azi zai fa'idantu da wa'azi kamar haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin sura ta sha ɗaya aya ta talatin da shida Allah maɗaukake ke cewa inna ma tunziru manitta ba a zikir sutu ya sun kenan ko? inna ma tunziru manitta ba a zikir wa khashiyar rahman bil ghaib wa bashiru bi maghfiratin wa ajrin karim Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani wannan alkur'ani da aka ce illa tazkiratan liman yakhsha ba ce wa'azi ne ga mai jin tsoron Allah aka ce annabi Muhammadu yayi wa'azi da shi haka kuma sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa innama tunziru man ittaba'a dhikra kana kawai wa’azar da kuma wa'azin ya ainihin yi amfani ne ga wanda ita ba a ya bi wannan alkur'ani ya bi wa'azin ya ainihin ɗauke shi wa rahama na, kuma ya bi tsoron Allah mai rahama bilgazi a boye ballantana a bayyane a nan wannan aya ta fito fili tana gwada mai wa'azi na gaskiya yana yin wa'azi waɗanda ke fa'idantuwa da wa'azi na gaskiya su ne waɗanda suka bi alkur'ani kuma suka bi Allah suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yin sharhi a cikin sura ta ayata aya ta 76 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innama anta munziru wa إنما أنت munziru innama anta munziru man yakhsha kai kawai wato mai gargadin wanda yake jin tsoronta ne wanda yake jin tsoron yana a ranar lahira ba tare da yana musulmi ba wanda yake jin tsoron haduwa da Allah subhanahu wata'ala ba tare da yana musulmi ba wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wata'ala shine wanda kake yi wa wa'azi shine wanda wa'azinki kake amfana shi shine wanda ke fa'idantuwa da wa'azin yan uwa musulmi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance masu jin tsoron Allah suke wasuwa kuma wa'azi na ahli suna suna yi wa masu jin tsoron Allah ne to haka kuma an keɓe suwa ne waɗanda za su wa'azu su amfana da shi ainihin wa'azi ɗin aka ce su ne ake wa'azi da annan mun tafi una bi juna zairihim dan su ne masu amfani da wa'azi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin wannan aya ya ce illa tazkiratan liman yaksha malam ya ce wa ma zakarahu huna min annahu ma anzala alqur'ana illa tazkira abinda Allah ya ambata a cikin wannan aya cewa bai saukar da wa'azi ba face wa'azi amin bai farko saukar da alqur'ani ba face saboda wa'azi ku lura da kyau fa akwai waɗanda sun dauki alqur'ani kawai a yi rubutu ne a sha akwai waɗanda suka ɗauki alkur'ani a karanta ne a haddace ba a yi aiki ba akwai waɗanda suka ɗauki alkur'ani littafin rantsuwa ne sai in an zaɓe ka ka zo ka rike shi ka je ka rantse za ka tsare constitution ko ba gaba akwai waɗanda suka ɗauki alkur'ani kawai sai in an yi abin da suke muna da qur'ani ina da qur'ani a ɗakina wato a gane cewa shi ba wai bai karatun qur'ani ba akwai ma in bai manta ba wanda muka taba kai wa ziyara akan batun magana shari'a sai yasa aka kawo littattafai a lodi guda a ofis can ba inda za a yi mitin yasa aka tara littattafan dimi dimi katan katan da muka zo yana bayani yace ai saboda son shari'a ma turawa ya saudiya ga littattafai na an so yace kuma ya lokacin da ya baro gidan shi da ya aka rantsar da shi gwamnati ya manta da qur'anin shi daga baya tura aka dauko mishi yana na a dakin shi yana gwada mana shi ma musulmi ne shi ma yana rike da alkur'ani shi ma yana karanta alkur'ani amma kuma a lokaci guda yana faɗa don me za mu ce sai an ɗabbaka shari'ar Allah shi ma yanzu ya zama tarihi ja'alnahu salafan wa masalan lil akhirin ba nan jihar yake ba ba nan jihar yake ba alamar ma ya san shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kamar yadda ya bayyana a nan cewa alkur'ani littafi ne na wa'azi ya bayyana a cikin wasu ayoyi daban-daban kamar yadda ya faɗi a cikin aya ta 20 sura ta 28 alarma aya ta 27 da ta tamanin da ɗaya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in huwa illa zikirun إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم Allah ya ce in huwa illa zikirun lil alamin alqur'ani ba wani abu bane face wa'azi ne lil daga talikai baki daya lil daga baki zikiri ne wa'azi ne wa'azi ne ne bushara ne wa'azi ne nasiha ne wa'azi ne wasiya ne in huwa illa zikrun lil alamin ga duniya baki daya alqur'ani wa'azi ne a china wa'azi ne a masar wa'azi ne a ainihin turkiya wa'azi ne a pakistan wa'azi ne a lokaci guda a afirka bai da gefe don alkur'anin alami ne na duniya ne baki daya kamar yadda ainihin shi alkur'ani mai girma shi alkur'ani ne da ya dace da farko ainihin zamanin da annabi ya fara wa'azi a kai shi ya dace da mutanen zamanin ya dace da mutanen baya baya ya dace da mutanen zamanin yau ya dace da kirkira ya dace da bincike ya ya dace da kira ya dace ya dace da mulki ya dace da shari'a ya dace da kuma da sannan alkur'ani ya dace da gobe har a tashi da haka Allah ya ce in huwa illa zikrun lil alamin ba inda za a je a ce alkur'ani ya tsufa ba wanda zai ce alkur'ani ya tsufa sai dan iska ba inda zaka ka a ce wannan dokar ba ta dace da wannan lokacin ba sai dai mai faɗin ne kawai bai dace da lokacin ba don bai san abin da yake yi ba alkur'ani doka ce da ta dace da kowa da kowa ta yi bayanin haƙoƙin Allah ta yi bayanin haƙoƙin manzannin Allah ta yi bayanin haƙoƙin littafan Allah ta yi bayanin haƙoƙin mala'iku da sauran ainihin abin mutane manya da yara maza da mata Qur'ani ya yi bayani akan hakkokin shugabanni hakkokin sarakuna hakkokin iyaye a lokaci guda hakkokin mata hakkokin yara hakkokin marayu kai alkur'ani ya yi bayani hatta hakkokin kwari da dabbobi kai har ciyawa da sauran ire-irensu babu littafi irin wannan gaba ɗaya a doron ƙasa ba a yi ba ba za a yi ba saboda me saboda littafi ne tanzilu rabbil alamin mahalicin talikai masanin kowa da komai shi ya saukar da shi nazara bihi ruhul amin ainihin ruhin nan mala'ika jibril amintaccen shi ya saukar da shi akan waya akan amintaccen nan muhammad sallallahu alaihi sallam da izinin allah subhanahu wa ta'ala yan uwa musulmi kamar dai yadda allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin wannan aya cewa alkur'ani wa'azi ne wa'azin kuma ga ainihin talikai haka in muka duba alaramma aya ta ainihin sura ta 90 شدة يا يا سورة شركة آية تسريح قال رما الله يقول لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى قل لا أسألكم عليه أجرا نعم. إن هو إلا ذكرى للعالمين الله سبحانه وتعالى يأتي كثير يا محمد وما أسألكم قل لا أسألكم عليه أجرا ba ni nema ba ni tambayar wato lada gare ku wajen karantar da ku wannan alkur'ani da yi muku wannan wa'azi in huwa illa zikira alkur'ani ba na wani zikira wa'azi ne tunatarwa ne nasiha ne wasiya ne lil alamin ga dukkan talikai baki da in aka ce alamin bai zai kan mutane kawai ba hatta sauran abubuwa waɗanda suke ba masu rai ba su alamin ne alkur'ani wa'azi ne ga kowa da kowa domin har waɗanda muke ganin ba masu ran ba suna ainihin abin da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kowane ainihin halitta yana bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ba ku iya fahimtar irin nasu nau'in ainihin abin ibada din Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan alkur'ani saukarwa da haka sai Allah ya ce tanzilan mimman khalaqal arda cigaba ci gaba تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى تنزيلا سوكر وممن خلق الارض ده وين ده على الشيكاسا با كسر كوي والسماوات ده سمي الاولى وين ده سيكي مدوككا معنى ده انا شيني هذا القرآن الذي جاءك يا محمد wannan alkur'anin da ya zo maka ya muhammad wa tanzilun min rabbika saukakke ne daga ubangijinka ubangijin nan naka wanda shine rabbi kulli shay'in wa malika mahalicci mai tarbiyar kowane irin abu kuma mamallakin kowane irin abu alqadiru ala ma yasha mai iko akan duk abin da yaso babu abin da ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid Allah mai aikata duk abin da yake nufin ya aikata ne allazi khalaqal arda bin wa kasafatiha Allah da ya halicci kasa da ainihin kwarinta da tudunta da fadinta da ainihin yawanta wa khalaqa samawati al-ula fi irtifa'iha kuma wanda shi ya halicci sammai madaukaka a wajen daukakar su da ainihin ainihin abin girman su kamar yadda hadisi yazo a ainihin in ka duba cikin ibn kasir hadisin yana nuna cewa wato anna sumka kulli shay'in a kulli sama'in masiratu 500 am wato ainihin tsaro tsakanin kowace sama da yar uwata tsawon tafiyar shekaru 500 am shekara 500 ne wa bu'du ma bainaha wallati tariha wato tsawonta nisan tsakaninta da wadda ke biye mata ba 500 am lissafa tafiyar shekara 500 ba tafiyar ka kai ta dan adam ka taka ka taka ba tafiyar ta menene wallahu a'lam biha Allah shine mafi sani wannan duk Allah madaukake ya halice su kasan ma duk Allah madaukake ya halice su saboda haka Imam Shankiti yace fi qawlihi tanzilan awjuhun kaseera akwai fuskoki da dama na ainihin abin fassara akan faɗin Allah da yace shi alqur'anin wannan wa'azin tanzilan saukakke ne min man khalaqal abda yace masu fassara da dama sun yi bayani amma azharuha mafi bayyana daga cikin fassarorin a wurin shi ga fahimtar shi shine a ainihin wato tanzilan dinnan ta zama mansubiya ce tare da fi'ili wanda aka boye wanda in ka hada zai gwada maka cewa ai ma anzalna alayka alquran litashka ba mu saukar maka da alqur'ani dan ka wahala ba ai nazzalahu Allah tanzila Allah shine fi'ilin nazzalahu Allah ya saukar da shi tanzilan saukarwa saukarwa ne shi alkur'ani saukarwa ne mimman man khalaqal arda daga wanda ya halicci ainihin kasa falaysa bi shi'rin alqurani ba waka bane ولا كهانة القرآن بابون كشي بني ولا سحر القرآن با سحري بني ولا أساطير الأول القرآن با تاطير ليوين فرقو بني القرآن با كونستوشن بني إرن الدنيا وان دا بتاني كالكيسي كي زمان سنطارة gobe a zauna a ce za a yi adjustment jibi a zauna a ce za a yi amendment gata a zauna a ce za a yi canji za a yi kaza kaza a a alqur'ani tanzilan mimman khalaqal arda saukake ne daga wanda ya halicci kasa was samawati ula ya halicci samai madaukaka kama dalla li hazal ma'ana kamar yadda fadin Allah subhanahu wa ta'ala yayi nuni ga wannan ma'anar wanne ne fadin 41-69 Allah madaukake ce wa ma huwa bi kauli sha'ir wa ma huwa bi kauli sha'ir Allah ya ce alkur'ani shi ba maganar mawaki bane ba waka bace قليلا ما تؤمنون kaɗan ne kuke yin imani akan ainihin shi wannan faɗin da kuma shi alkur'anin baki da ya gaba yana cewa me wala bi qawlika kuma Allah ya ce alƙur'ani ba maganar boka bane قليلا ما تذكرون كأن كوكي أين حين أبنا وأتوا القرآن مقال هكذا من أين شيء تنزيل من رب العالمين القرآن سو كيري سو كروا من رب العالمين نقدر أبين جدي محلي سي مي تربية مي رينان تالي shine a lokaci guda a lokaci guda da aka ce wato ainihin mai raino rabbu mai raino mahalici ya raine su ya sarrafa su ya dabbara su a lokaci guda shi ke lura da waɗannan samman da muka yi bayanin kwatankwacin girmansu da ainihin abin da ke cikinsu da kasai a lokaci guda ba tare da ya rafkana da kula da ƙwayar zarra da take ƙarƙashin dutse tana neman taimakon shi ba ya ba ta abinci ya ba ta ainihin abin da numfashi ya ba ta abin da take da bukata da sauransu kuma duk yana lura da su ba tare da taimakon kowa ba zalikumullah rabbu wannan shine Allah ubangijinku wanda baka iya mutunta shi Allah ka sa mu dace wal ayatul musarriha bi anna alqur'ana munazzalun min rabbil alamin jiddan ma'rufa ayoyin da suke bayani cewa alqur'ani saukakke ne daga ubangijin salikai suna da yawa kwarai da gaske fiyayyen tafsiri shine ka fassara aya da waɗansu ayoyin na alkur'ani mai girma in ba samu ba sai a je a nemo hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu a fassara ayoyin alkur'ani da shi allah ka samu dace kamar yadda muka yi bayani a cikin alkur'ani mai girma Allah yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle shi qur'ani saukakken ubangijin talikai ne ma'ana Allah ne ya saukar da shi tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim saukan littafi daga Allah mabuwayi wanda suke cike da hikima kamar yadda alarama sura ta biyu aya ta 41 Allah madaukake ce tanzilun minar rahmanir rahim تنزيل من الرحمن الرحيم saukakke ne daga ar-rahman ar-rahim mai rahama mai jin kai shine wa shine Allah to anan sai Allah subhanahu wa ta'ala yace menene gaba al-rahman ar-rahman كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون أدل أبن ذلك يسوم مجالي مكتي سوككي لدقوا الرحمن ما رحمة كما الرحيم ما جنكي الرحمن ما رحمة وانده جميع رحمة شكا كوانا إرن أبو ورحمته wasi'at kulli shay rahamar Allah ta hada kowane irin abu da dabbobi da duwatsu da kowa da kowa har da kafirai ma waɗanda suka kafirce Allah da masu bautar gumaka da sauran duk rahamar Allah ta hade su a nan duniya kawai da aka sai arrahim ta ce amma a lahira da dan iska banda kafiri da mushriki saboda waɗannan Allah maɗaukaki ya haramta musu aljanna Allah madaukaki ainihin bayani a cikin alkur'ani da yake tabbatar da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ga bai gafartawa ka je kana hada wani da Allah a wajen ibada ka mutu baka tuba ba sannan ya gafarta maka Allah ya ya hana shi wannan mun yi bayani mushrikancin nan yana nan yana ta yawo a cikin mu akwai yan cult akwai masu ainihin tsafe-tsafe saboda mulki akwai 'yan damfara akwai bokaye akwai 'yan dabu akwai waɗanda suke ɗaure musu gindi saboda su samu ainihin cin zaɓe ko kuma zama akan mulki lafiya akwai masu kashe-kashe akwai masu yanke-yanken fat-fat na jikin mutane akwai masu yayyanka ayoyin alkur'ani da kalmomin alkur'ani a yi hatimomi da sauran ire-irensu akwai waɗanda suke karatu alkur'ani ma ana jehowa a ƙasa a ainihin wato <coughs> farke cikin sa ko wani abu a sa a kai babu babu abinda ba a yi saboda duniya waɗannan dukkan su wato Allah subhanahu wata'ala ya haramta abin da suke yi amma duk da haka rahamar Allah tana haɗewa da su amma a gobe kiyama rahamar Allah ba ta ainihin tabbata ga kowa sai gawa sai ga mai imani waɗanda suka ainihin yarda da Allah suka yi imani da Allah suka kajircewa duk wani wanda ba Allah ba suka bar abin da duk Allah maɗaukaki ana suka nisance shi gurgudan iko yin abin da Allah ya umarce su suna yi gurgudan halin su yan uwa musulmi sai Allah subhanahu ta'ala, ya ci gaba da yin bayani akan siffar shi Allah da ya saukar da wannan alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya Alamar ma a sake karanta mana ita ya ce me arrahmanu alal stawa na'am ai wanda ya saukar da wannan littafi gare ka ya muhammad shine arrahman allah mai rahama wanda shike alal arshi stawa ya daidaita bisa al'arshen shi to kun ga wata tasha nan inda gabu da ruɗaɗɗu suka gaza fahimtar menene maganar allah menene manufar Allah menene siffar Allah <coughs> Za ka iske malami yana tafsiri sai ce da kai a'a ba Allah ne ya daidaita akan al'arshi ikonsa ne ya daidaita akan al'arshe. to to me gina wai saboda in yace Allah ya daidaita akan al'arshe to ya yi wa Allah wuri kenan to shi Allah da kanshi shine yace ar-rahmanu alal arshi tawa Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda ya daidaita bisa al'arshin shi Shi ne malam nan mai ibn kasir yake cewa almaslakul asla hanyar da za ka bi wajen fassara wadda take ta ka kubuta daga ainihin shiga rudin rudaddu daga cikin waɗanda ake kira mushabbiha ko kuma masu ainihin wato hanyar magabata na ƙwarai salafus salih shine kawai ka tafiyar da wannan ainihin fassara kamar yadda ta zo min alkitabi wa sunna daga alkur'ani da sunna min gari takyifin ba tare da ka kaifiyanta yadda ainihin daidaiton Allah yake akan al'arshi ba wala ta'arif ba tare da ka jirkita ainihin ma'anar fassara daga hakikanin fassarar da Allah ya yayi ko kuma hakikanin fassarar da manzon shi yayi ba wala ta tashbih fassarar da ba za ta kai ta kuma ka siffanta Allah ka a Allah ga wata halitta daga cikin halittun shi ba wala ta'til ba tare da kuma a lokaci guda kawo fantar daga Allah daga dukkan siffofin da kuma ya siffanta kanshi da su ba wala tamsil ko kuma kwatantawa da waɗansu malam ya ce hadhihi al karima wannan aya mai girma <clears throat> wadda muka karanta ta ce ar-rahmanu alal arshi stawa ko ar rahmanu ne ko sake karanta ta muje alarmu ar-rahmanu ala al-arshi istawa ar ita wannan ainihin abin nan aya ar-rahmanu ala al-arshi istawa da ke cikin wannan sura suratu faha da makamantanta daga cikin ayoyin da suke bayani akan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kamar ta inda Allah subhanahu wataala ya ce tun mastawa alal arsh yughshi al-layla an-nahar tawa alal arsh yughshi al-layla an-nahar Allah ne da kansa yace sun mastawa alal arsh sannan sai ya daidaita bisa al-arsh Allah ne ya yace me sun mastawa sai ya daidaita mun san abin da ake kira daidaito na mutum ko na dabba da sauransu amma ba mu san hakikanin zatin Allah ba don haka ba za mu iya sanin hakikanin daidaiton Allah akan al'arshi ba amma mun yi imani cewa Allah ya ya daidaita akan al'arshi kamar ainihin ka ce yadullahi fauka aidihim kamar yadda aya ta ce hannun Allah yana bisa hannayensu mun san hannu na ɗan adam na dabbobi da sauransu amma ba mu san hakikanin zatin Allah ba balantana mu san hannun shi balantana mu san hakikanin yana bisa hannayensu amma mun yi imani Allah yana da hannu kuma da hannu eh sannan hannayen guda nawa ne eh dan bid'a zai ce kai Allah ne zaka ce yana da hannaye kaza kaza to shine yace bal yadahu hannayen shi guda biyu mabsutatani in ka ce a'a ba bi ba ka ta ayar Allah wanda ya karyata ayar Allah ya zama mai ba magana tawili kawai ana yi Allah guda nawa ne kamar ainihin abin nan ka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana sama sai dan bidi a ce a ah, kadi yayi wa Allah wuri to Allah subhanahu wa ta'ala shi shi yana sama ko ba shi ya faɗi ba yan uwa musulmi da wasu ayoyi kamar waɗannan da ita wannan da muka karanta da waɗanda muka kawo a yanzu ayoyi ne waɗanda ashkalat ala kasirin minan nan sun zam rikici ga mutane da yawa sun sanya su a cikin rikici rudani wanda dalla bi sababihi khalqun la yuhsa kasrat wato da yawa daga cikin maluma da yawa daga cikin halitta sun face saboda kokarin yi wa waɗannan ayoyin tawili wanda ba za a iya kididdige su ba fasara qaumun ila ta'tili wasu suka kai ga sun wofintar da wata kowace sufa ma Allah bai da wata sufa wasu suka ce a'a lallai akwai tashbi Allah yana da sufa irin kaza kaza kaza subhanahu wa ta'ala uluwan kabira sarki ya tabbatar ga Allah ya ɗaukaka ya wuce a sufan tashi da kowace irin halitta an zalika kulle wallahu jalla wa'ala Allah da kanshi subhanahu wa ta'ala awdaha hadha ghayatul izah yayi bayani daki daki na wannan kaiwa matuƙa wajen yin bayani walam yatruk fihi ayya lafsin wala iskal Allah da kanshi bai bar wani rikici ko wani rudani ga fage da waɗansu za su shiga su yi ainihin abin nan fadi abin da suka dama ba a'a ka tsaya akan abin da Allah ya tsaya ka tsaya akan abin da manzo ya sharhi akai Allah subhanahu wa ta'ala bayyana annal haqqa fi ayati sifati mutarakkibun min amrayni gaskiya akan ayoyin sufofi na Allah wanda dumbin mutane suke bada a kai wato sun ainihin ginu akan abubuwa guda biyu ahaduhuma magana ta farko tanzihullahi jalla wa ala tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala an mushabahatil hawadith daga yin kama da duk wani abu wanda suke fararre fi sifatihim a cikin siffar fararru subhanahu wa ta'ala an zalika ulwan kabila abin da yake halitta ne kowane iri ne mutum ko aljan ainihin dabba ko kwaro ko kuma ma wanda baka sani ba ba wanda ta kama da Allah wa kullu ma khatara bi fallahu bi khilafi zalik duk abin da ya darsu a zuciyarka kana tunanin ka sufanta Allah da shi to Allah sabanin haka yake saboda haka tsarkake Allah daga kowace irin siffa wani abu ne wanda shike wajibi sai abu na biyu shine al-imanu bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi ka yi imani kai tsaye ba tare da wani ainihin tawili ba da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi a cikin alkurani kamar yadda muka yi bayani ana ar-rahmanu Allah ya tawa ka yadda cewa Allah ya daidaita bisa al'arshi amma yaya abin yake yin tabbaya akai da menene Imam Malik ya riga ya buge mana aiki a wannan fagen haka kuma ka yi imani da abin da rasuluhu manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi li'annahu saboda yadda al'amarin yake in za a yi adalci shine la sifu laha a alamu billahi min Allah ba wanda ya isa ya siffanta Allah babu wani wanda ya fi Allah sani da zai siffanta Allah da siffar da Allah maɗaukaki yake da ita sai Allah da haka Allah in yace ina da siffa kaza duk karatunka in yace zai kore wannan karatunka ya zama na banza duk tunaninka da hikimarka yace zai kore ya bata yadda Allah ya siffanta kansa da shi ka zama jahili ba malami ba zama haka ne ko ba haka bane saboda haka a cikin alkur'ani ka duba zaka inda Allah madaukaki ya cewa a antum a'lamu karanta mana ayar antum a'lamu amillah malamai kuwa ke tambaya masu cewa kada a fassara abin da Allah maɗaukaki ya bayyana kamar yadda ya bayyana kuka ce kuna da wani tawili da wata hikima a antum a alamu shin ku ne kuka fi sani amilla ko Allah shi ne ya fi sani jama'a waye ya fi sani to Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa to sai malamin ka ko shi ka zai ce a ba haka bane to yaya ne ya kafa sarta shi da ya kawo da kuma mu ce ka kawo a cikin alqur'ani ina wannan ayar take ina hadisin yake akwai ayar alaramma babu baya ga Allah fa wala yasifu Allah ba'da Allah baya ga Allah babu wanda ya isa siffanta Allah babu wanda ke siffanta Allah wanda a alamu billah ya fi kowa sanin Allah min rasulillah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka bane saboda haka da annabi ya ce ga yadda siffar Allah take dole ne ka mika wuya dole ne ka yadda in ka ce kana da tawili sabanin fassarar da annabi yayi ka saki hanya ka zama cikin fatattu waɗanda suka rabu da annabi akan mafi muhimmancin al'amari shine aqida Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira kai a raba da manzo a wajen bayyana siffar Allah subhanahu wataala akan aqida kenan saboda ka ƴan uwan ƴan uwan musulmi da zara annabi ya ce kaza siffar Allah ce to dole ne mu yi imani saboda me saboda Allah madaukaki ya faɗi alarma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa ma yantiqu anil hawa الثقل على ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما mai bayani ya yi bayani a kan manzan Allah akwai wanda ya rage kuma da zai kare ta manzan Allah akwai wanda ya rage da zai ce fassarar da manzan Allah ta yi ba daidai ba ne wa ma yanzu ko anil hawa bai magana bin son zuce shi in huwa illa wahayin yuha magana da zai faɗi ba wani abu face wahayi da aka yi mishi wanda aka aiko zu ratin ma'abocin ƙarfi fastawa ya daidaita a ainihin sama ya ainihin abin nan taho don ya kawo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sako na Allah subhanahu wataala abin da ya kai ne annabi yake faɗi annabi bai faɗi bai bi sai abin da ya zo daga Allah in attabi'u illa ma yuha ilai ba ni bin komai face abin da aka mini wahayi saboda haka duk wanda ya bi annabi ya tsira duk wanda ya saba wa annabi ya halaka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum akwai sarako dina yan uwa musulmi abin da yasa muke can bayani bayani bayani tsawaitawa akan siffofi suna ɗaya daga cikin abin da muka samu saɓani da yan a akai ga abin Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce sai su a ce kaza in ka ce wa ya bari sai ka ji ana tsakarar maka wani shehi wani shehi na wuri kaza wani na buktu wani shehi a can abinan um, abu sangun wani kaza kaza da sauran ire-iren su ga magana ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya tsarkake ya ainihin tabbatar da gaskiyar shi ya tabbatar da shi amintacce ne amma sai a ce a bar shi a je aika makami dan fodiyo ya ce ku komo ga sunna ku yi fatali da ainihin kama kame da rudani da sauransu ku dawo ga sunna saboda haka muna nan muna tsaye bisa fassarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman nafa alillahi wasfan wanda duk ya kore wata siffa da Allah madaukaki ya siffanta asbatahu li nafsihi ya tabbatar da ita ga kanshi fi kitabihil aziz a cikin littafin shi mabuwayi au ko kuma ya kore wata siffa wanda asbatahu lahu rasuluhu manzon shi ya tabbatar da ita ga Allah subhanahu wata'ala sallallahu alaihi wasallam za'iman yana mai rai cewa anna zalikal wasfu wannan siffar in an siffanta ta da Allah yalzumuhu ma la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala in aka ce an siffanta wannan siffar da Allah kamar a ce ya daidaita ko yana da ana yafi biyu to an lazamta mishi abin da bai dace da girman shi da buwayen shi ba duk wanda yake zaton wannan faqad ja'ala nafsahu a'lamu min Allah ya sanya kanshi cewa ya fi Allah wa rasulihi ya fi manzon Allah yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala da manzo sun rataya wa Allah abin da bai cancanta da shi ba subhanaka haza buhutanun abin yin wannan mungo ƙarya ce mai girma a ce kafin Allah sanin abin da ya cancanta ga siffar kafin manzon Allah sanin abin da ya cancanta ga siffar a ce kai bayanin ainihin fassarar ka za a ɗauka a bar ta Allah a ce kai bayanin fassarar malaminka za ka ɗauka a bar ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuskure ne wanda ya fi kowane irin kuskure girma Allah ya tawage malam ya ce fa mani ita ka da anna wasfallahi yushabihu sifatil khalqi duk wanda ya tsurce a zuciyar shi cewa sufar Allah tana kama da sufar halitta fa huwa mushabbihun mulhidun dallun wannan yana cikin yan wasu shabbahawa masu siffanta Allah da halitta yana cikin masu ilhadi waɗanda suke karkatar da siffofin Allah da fassara ta Allah da nasosi na Allah subhanahu wata'ala da na manzon Allah yana cikin batattu masu faddawa Allah tsare mu yana cikin mai shaidanu kenan faman asbata lillahi ma asbata hu li wanda ya tabbatar wa Allah abin da Allah da kanshi ya tabbatar wa kanshi aw asbatahu lahu rasuluhu ko manzon shi ya tabbatar mishi ma'a tanzihihi tare da tsarkake Allah mabuwayi daga kwatanta shi da halitta fa huwa mu'minin to wannan shine hakikanin mu'mini jami'un wanda ya tattara bainar imani bi sifatil kamali wal jalal tsakanin imani da siffofi na cika da buwaya ga Allah wa tanzihi da kuma tsarkake Allah al mushabahatil khalqi daga ainihin kama da halitta wannan shine hakikanin mu'mini a nan ne za mu dakata cikin yardar Allah subhanahu wataala in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu ci gaba kula qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ah, ga wani bawan Allah ya bude tafsirin bana da kawo alqur'ani guda uku sadaka Allah ya saka mushi da alkhairi to ga wani bawan Allah shi kuma sun yi sharin da wata baiwar Allah sun kawo guda shida shida alkur'ani dozin guda Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa a yi amfani da su yadda ya kamata na to masu fm suna faɗa muku cewa suna sanya tafsirin nan karfe takwas na safe zuwa zuwa karfe tara KTTV kuma suna sanyawa sha ɗaya na safe zuwa karfe na sha biyu ba da daddare ba ko da zabe to ai ba ku da lokacin da za ku saurara kuna wurin aiki ko bi eh, kace bi sai gobe za su faɗi times da suke sanya assalamu alaikum wa barakatuh barakallahu fiik